وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba bakwai ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda ya daidai da 29 ga watan maris shekara ta 2023 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani duka wanda ke nufa 39 yakubu adeni daura daga ladima road angwari ni jihar kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu Ta'ala a cikin wannan masallaci mai tarin albarka a jerin gwanan tafsirin wannan shekara wannan shine majalisi na tara muna cikin suratul baqara mun kwana a aya ta 206 yau da izinin allah za mu tashi akan aya ta 207 inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشاء نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبث المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم Allah maɗaukaki yana bayanin wannan munafukin da kuma danginsa shine Akhlas bin Sharif al-Thaqafi wanda yayi barna kuma yazo yake cewa manzon Allah sallallahu yana matukan ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhali kuma bai yadda da annabcin manzan Allah ba kuma bai yadda da musulunci ba amma saboda musulunci ya riga ya yi ƙarfi ya kafi a madina yake furuci akan musuluncin ba don ya yadda da musuluncin a zuciyarsa ba ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa manzan Allah ya yi imani da manzan Allah har ya ce yana ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya karɓe shi hannu biyu biyu duk wanda ya ce yana ƙaunar ka ai mutum ne da zaka rike shi da zaka girmama shi yana fita daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yi barna dabbo wato gonakin mutanen Madina yasa ga yasa ajjansa ya sassare su sannan dabbobi raƙumansu waɗanda suke uwayen garke wanda suke hayyafa ana amfana da su ya sassa wuƙa da mashi ya sassoke su ya kashe su kaga ya yi ɓarna to da wannan abin ya faru kuma aka ce su ne suka yi shi ne sai Allah yake ba da labari wa iza qila lahu taqillaha idan aka ce masa ka ji tsoron Allah wannan aikin da ka yi akazatul izzatu bil izim sai buwaya ta saƙon Allah wacce ta riga ta yi tatutu a zuciyarsa sai ta sa shi yana jiji da kansa shi ba abin da yi Ya za a ce mai ji tsoron Allah irin kare za ka ce mun ji tsoron Allah sai Allah maɗaukaki ya ce fa jahannam makomarsa saboda wannan birnin da ya yi Allah ce wutan jahannama wala bi'sal mihad Allah ce tur da irin wannan mashimfiɗi da aka shimfiɗa masa shine jahannama kamar wato ayar da Allah maɗaukaki yake cewa wa idza tutula alaihim ayatuna bayyinatin idan aka karanto musu su munafikai shi da danginsa munafukai ayoyinmu bayyanannu me suke cewa sai Allah ce ta'arifu fi wujuhin ladina kafaru munkar kana gane kiyayya da fushi a cikin fuskan wa'anda suka kafirce wa Allah Allah ce ya kaduna ya tsuna billadina ya tuluna alaihim ayatina suna gab da su cutar da waɗanda suke karanto musu ayoyin Allah kamar mutum ne a ce mai wane ka ji tsoron Allah sai ce irin ka ne zai ce min ji tsoron Allah ji mai ce min ji tsoron Allah kai in ba ma dan kaza ba ka isa ka ce min kaza ka gane isa ta sa shi a cikin sabon Allah kai waye in an ce maka ji tsoron Allah Allah da ya halicci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa bawa irinsa ba kuma ba a taɓa mai matsayi a wurin Allah irinsa ba amma Allah ya ce ya ayyuhan nabi yittaqillaha ya kai manzon Allah ka ji tsoron Allah to kai waye dan wani ya ce ma wani ka ji tsoron Allah ina fata an gane kamar kai ne ne gida ko kana da yaro da yake aiki a ka. wata ta zagayo baka biya shi albashi ba ya lalaba ya lalaba ya duba ya ji kai gari kuma ga shi ba daɗi yadda yake ya ce uga dalla <laughs> ya ta ce a ba yanzu ba ya ce uga dalla a ji tsoron Allah a taimaka min ya ce kai ne aka ce mun ji tsoron Allah to kai waye da ba za ce maka ji tsoron Allah ba in ya ce maka ji tsoron Allah ai ya taimake ka ne saboda haƙƙinsa ne kuma Allah zai tambaye ka akan wannan ko direba ne ka ɗauka ya ji wata ya shuɗe yana jiran alat ya ji shuru suna wani wake kenan ko a ji shuru to yana jira a bashi kaya kuma aka ki kwana biyu kwana uku aka yi kwana biyar da ce oga da Allah dan taimaka da Allah abin da sai ce ba yanzu ba ce dan Allah oga ji tsoron Allah dan taimaka min ce kai ne zaka ce mun ji tsoron to kai waye da ba za ce ba ka ji tsoron Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya taka wajen da halittun Allah rankace kaɗinsu babu wanda ya taɓa takawa malaika jibrilu sun yi tafiya mai mi'raji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an kai sidratul muntaha indaha jannatul Ma'awa. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya abokin tafiyarsa ya tsaya cak da ya lura cewa shi kaɗai yake tafiya sai ya juyo ya jiyo sai ga mala'ika Jibril na baya shi ya riga ma ya ƙara ansu steps a gaba sai ce mai ƙaraso mana sai ce mai wa maninna illa lahu maqamun ma'lum babu wani a cikin mu mala'iku face yana da iyaka sananne tunda Allah ya halicce ni a matsayina na mala'ika jibrilu jakadan Allah ba ta ƙetare inda ka ganna a tsaye ba ya ce da zan motsa daidai da ƙwayan zarra da zan ƙone a wajen fa'auha ila abdihi ma auha Allah ya wahayi zuwa ga bawansa abin da ya wahayi ya taka inda babu wata halitta a sama a sama takawa amma Allah ya ce mai ya ayyuhan nabiyyi taqillah ya kai wannan annabin ka ji tsoron Allah to ashe kenan duk wanda ya ce ma ka ji tsoron Allah ya maka wasiyar mutanen farko ne da mutanen ƙarshe annabi nuhu da waɗanda suka zo a bayansa dukkansu su ma sun ce wa mutanensa ku ji tsoron Allah shine wasiyatul awwalina wal akhirin wasiyar mutanen farko da mutanen ƙarshe a ji tsoron Allah saboda ka duk wanda zai ce ma ka ji tsoron Allah ba kiyayya bace ka so shi kuma ka girmama shi sai da umar Allah ya ƙara ya ja a gare sa wata mata ta ce mai yabi tsoron Allah ya zai ya iyakance musu abin da Allah bai iyakancewa bai iyakance musu ba sai da umar ya ce duk duniya an fi sai da umar fahimta addini har mace yana amiral mu'minina kuma ranar juma'a kan mimbari yana hudu ba ya ce zai iyakanta sadakin mata wannan mata ta ce ya za ka iyakance mana abin da Allah bai iyakance mana ba sai da umar ya ce duk duniya kowa ya fi shi fahimtar addini hatta Ta kaga inda wani ne zai ce a saka ya mun ita ko to don an ce ma ka ji tsoron Allah ba ba bane kuma ba reni ne. duk wanda ya ce ma ka ji tsoron Allah ya taimake ka ne saboda ya ƙara tuna maka ubangiji da girman Allah in akwai abin kyauta ka tsara mai da kyauta saboda wannan mutumin ya tuna maka abin da ya fi komai tsada shine zaka tsaya a gaban Allah saboda manzala ce ma minkum illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuma babu wani a cikin mu nan Allah ya yi magana da shi babu tafinta tsakaninka da Allah to sai aka ce maka tuna da wannan ka ji tsoron wannan ranar da za ka tsaya a gaban Allah kuma za a mai da kai zuwa ga Allah ba laifi ake yi ba amince wannan sai ka duba ka ga abin in daidai ne sai ka ci gaba in ba daidai kake yi ba sai ka gyara an taimake ka ibn umar ya zo wucewa da daddare da shi da sakataransa aslam sai wata mata ta kunna wuta da ya hango hasken wutan daga nesa sai ce zo ka raka ni muje mu ga me ke faruwa yana amirul mu'minin yana sobe yana zagayawa cikin garin madina a wajen madina ya yana zuwa sai ya ga matan ta tukunya ga yara a gefe suna kuka sai ce ma balu hadhihi subyan yataghaban me ya samu wa'annan yaran suna kukan yunwa sai ta ce ruwa ne na sa a kan tukunyan nan usacci tuhum anil in sa su shiru saboda yunwa sai ta ce umar a matsayinsa na amirul mu'minin na bashi da Allah saboda ba mu da abincin da za mu ci wannan maganar sai ta taba shi kuma da umar ɗin take magana sai ce wala allahu yaghfalu an sha'nikum kila bai san halin da kuke ciki ba na talauci sai ta ce zai jagorance mu wa yaghfalu an halina kuma ya jahilci halin da muke ciki na bar shi da Allah kalmar nan sai ta kada zuciyar sayyidina umar ya ce wa sallam rakani mu je baitul mali ya wuce a take ya je ya ɗibo alkama a cikin buhu ya riƙe ya saba a kafadarsa asalam ya ce ya al mu'minin barin ɗauka ya ce kai kai zaka ka bada mun amsa a gaban Allah in ya tambaye ni akan wannan matan ya nabata da yunwa a zamani na da nake mulki ya ce ba ruwanka a lemun sai na umar ya taɓa amirul mumini shugaban duniya ka ce misali ka ce shugaban ƙasa to ya fi ƙarfin shugaban ƙasa saboda duk duniyar musulunci a lokacin tana ƙarƙashinsa ya taho asalin mai yana barin ya ce ba ruwanka ba kai za ka ɗaukan min laifi na a gaban Allah ba ya taho ya ce matan hura ya ibo alkaman yana zubawa a tukunya yana juyawa da keke ke baki iya juya ba kawo ya dinda juyawa da ƙarfi saboda abin ma yayi sauri yana ganin kamar an yi latti ya da ce kawo kwano ya zuba mu wannan ya kawo zuba mu wannan yara na ci suna ci sai ya fara jin daɗi sai ta ce kafi amirul mu'minin a wurina so dubu sai ya ce mata kila umar bai san halin da kuke ciki ba sai ta ce an yi kafin mun umar a wurina tun da ka ba mu abinci sai ya ce ki zo fadan umar gobe za ki tattali a wurin tana tafiya kuma sai ta ga ai mutumin nan da ya ta mata abinci na daddare shine wa ne amirul mu'minin ka gane kenan an gaya mai an tunatar da shi Allah ya ga girman Allah ya yi abin da ya dace to kai idan aka tunatar da kai cewa ka ji tsoron Allah kada ka yi tunanin cewa kada ka yi tunanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ana ci maka fuska ne to wannan mutumin saboda an ce mai ji tsoron Allah yana ganin cewa ya isa don me yasa za a ce mai ji tsoron Allah Allah ya ce su suna gab da su cutar da waɗanda suke karanto musu ayoyi in ustazu ne sai a ce a ustaz kaga wanda yake Allah ya bai da kudin da zai siya yadi biyar ne shi zai siya yadi hudu shi sa ya daga sama a karamar gallar ka dan zo ma ba ka kudin da za ka yi abin nan izgilanci ko Allah ce irin waɗannan kun ɗaya musu afa unabbi'ukum bi sharrin min zalikum ba zan ba ku labarin abin da ya fi wannan muni da sharri a wurin Allah ba annaru wa'adaha Allahu allazina kafaru wuta Allah yayi alkawari ga waɗanda suka kafirce wa Allah wa bi'sal masir kur da makomar irin wannan kenan duk mutumin da aka ce masa ya ji tsoron Allah bi wato buwaya ta jashi da ɗaukaka ya wulakanta wanda ya gaya masa wannan kalmar to Allah yana fushi da shi ya jefa shi wutan jahannama in ma na maka nasiha ba za ka ɗauka ba kai shiru kakka izgilanci don kana izgilancin nan Allah zai ɓata aikinka saboda an gaya ma gaskiya kai kuma ka ɗauke shi abin izgilanci ko kuma halin da kake ciki na wadata ya ja ka giyar kuɗi ko giyar mulki ko giyar sarauta ya ja ka ka yi abin da kuma Allah zai ɓata musuluncinka ka zama kafuri a wurin Allah ni da kai ba mu sani ba ba dalilin wa'annan kalmomin sai Allah ya aikin aikinka shine abin da ya faru da wannan Allah kuma ya ce makomarsa ta munana mashimfiɗinsa ya munana Allah ka kiyashe mu sai Allah maɗaukaki yake ba da labari akan suhaib rumi suhaib bin sinanin rumi wannan mutumi wato asalinsa ɗan rum ne kuma zama ta kawo sa da makka ya zauna ya zama balarabe amma asalinsa ɗan rom ya musulunta aka yi hijira daga makka zuwa madina da aka yi hijira daga makka zuwa madina shi ma sai ya ga kai gara ya bar makkan ya dawo garin madina abdullahi ɗan abbas da anas ɗan malik sun nakalto wannan ruwayar kamar yadda sa'idu bin musayyib da abu usman al da ikrama da kuma dandazo na tabi'ai suka nakalto daga wa'annan sahabban guda biyu cewa nazalat fi suhaibin bin sinan wannan aya ta sauka ne akan wani sahabi da ake kira suhaib bin sinan ar-rumi وذلك Makkata. Saboda lokacin da ya musulunta a garin Makka, wa وأراد hijra kuma yana so ya yi hijira ya gudu daga maka ya koma madina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana madina mana'ahun masu an hajira bi mali mutanen makka suka ce ba za mu yadda ba ka fita ka dukiyarka daga makka zuwa madina haya garin mu ka samu kudin kai kuma bako ne ka saka ke ce mutum ko kai ba ne kai ba dan kasa bane kai ba ne tun da bako ne kai ba mu yadda ka fita da wannan dukiyar ba sai ya ce wa in ahabba an tajarrad minhu wa yuhadir fa'ala shi kuma idan yana so ya yi hijira daga makka zuwa madina to ya barranta ya bar kayan gabaki ɗaya a garin makka za su kyale shi amma in da ya dukiyar ne zai iba ya tafi da shi madina wallahi ba za su bar shi ba tunda ai bako ne kuma dukiyar na gari ne haka dama ke ta ko in bako ya shigo gari yayi kudi sai ka ji ana cewa bako ne ina ba ta an gane a nan ne za a ce mai bako ne a ilimi yayi za a ce bako ne eh kudin kuma in ya karɓi ya bada za a karɓa amma in ya zo neman matsayi za a ce mai bako ne shi shi ba ɗan ƙasa ba ne aka ce in yana so ya hijira to ya bari shi nan da ya ji haka fata khallasa minhum sai ce to ni dai fa gaskiya zan bar makan nan wa atahum mala ya ba su dukiyar ranta ta kafin ya ce ga shi a dai wannan ba suka ce eh ce to ka ba in na ba ku za ku kyale ni in wuce madina ni kadai suka ce eh ya tafi daga shi sai tufafin da ke jikinsa yace ba dai dukiya ba na bar muku abun banza abin da duniya take kuma in anan ne in ya tafi can ai Allah zai bashi abin da yafi wannan ko in dai dukiya ne gashi yace ya ba da ya ka musu baya so su kyale shi ya wuce fa anzala Allah fihi hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan ayar a Madina shi kuma yana Makka bai iso Madina ba wato abin da ya Allah ya ji daɗin aikin sai ya yabe shi kuma tun kafin ya zo madina Allah ya gaya wa manzan Allah saƙon shi da ya saƙon shi ne wa minan nasi man ya shiri nafsa ga a marubatillah daga cikin mutane akwai mutumin da yake siyar da ransa da kansa da dukiyarsa abin da ya mallaka don neman yardan Allah kaga anan kai dukiyarsa ce ko kuma ka san mutum da dukiya idan ya samu dukiya ai ka san yana da son abin balle ma idan suka fara yawa buri ya fara yawa a kansa amma ya haƙura da wannan dukiyar ya miƙa wa mutanen makka ya taho daga madina daga shi sai tufafin da ke jikinsa ya abin hawansa amma duk wani abu da zai taimaka masa duk sun kwace kuma ya ce in dai za su kyale shi ya tafi shi ya yarda ya miƙa musu shi ya wuce imaninsa ya fi masa dukiyar shine Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya don ya nuna aikin da suhaibin romi ya yi to shi ne fatalakahu umar bin al-khattab wa jama'atun ila tarafin harra wa qalu lahu sai sai da na umar da wasu daga cikin sahabbai suka haɗu da shi a hanya yana dawowa da suka ce masa rabi albai'u kai kasuwancinta ya yi albarka faƙala wa an fala aksar allahu tijaratakum sai ce kuma kada allah ya taɓar da kasuwancinku na musulunci yana tunanin kamar addu'a suka yi masa wa ma za ka sai ce ah, a ne ko فأخبره أن الله أنزل فيه آية sai gaya mai cewa fa Allah ya saukar da aya ta dalilinka wa yurwa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa bayan ya shigo rabi al suhaib rabi al suhaib rabi suhaib yace kasuwancinka ya yi riba ya kai su haif kasuwancinka ya yi riba ya kai su haif kasuwancinka ya yi riba ya kai su haif so uku manzo Allah na gaya masa haka ka gani yana ƙara tunatar da shi saboda idan mutum ya yi bajinta manzo Allah zai faɗi kalma don ya nuna bajintansa kamar abu da hada ne lokacin da ya bada gonansa rankatakaf saboda bishiya guda ɗaya bishiya ce guda ɗaya ta crossing ɗin gonan wani yaro kuma yaron ya ce wa mai gonan ya bashi bishiyar dabinan nan guda ɗaya ya ce ba zai bada ba ya je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan Allah ka mai magana kila in ka mai magana zai ji kwandini ya far min bishiyar guda ɗaya manzala ce mai kai ba shi bishiyar mana sai ce ni ba zan bada ba ai haƙƙinsa ne ko manzala ce a'tihi hadhihi an-nakhla wa lak biha nakhlatun fil janna ba shi kana da wata aljanna sai ce shi ba zai bada ba sai manzo Allah ya shiru da irin mutanen yau ne za ka ce a ah, wani a zama arni ko zai ce maza Allah ya ce kaza yi wani kawai ya zama arni sai manzo Allah ya shiru bai ce komai da haƙƙin zane ne Abu da hada yadda ana maganan aljanna to bari ya kulla kasuwanci sai ce ya ma'aikin Allah gona ta ta wuri kaza idan na bada ita tun ya da wannan bishiyar a makwafanta zan samu aljannan kaga yanzu yana so ya tabbatar da kasuwanci amma ai wanda zai kasuwanci yana sai ya samu lamunin kada ya asara ko manzo Allah ya ce eh yace kai Ya ce ni ka san gona ta ta wuri kaza sai ce eh waye da san gonar ka ba a garin Madina gonar da take da bishiyar dabino guda ɗari shida kuma a cikin gonar akwai rijiya ruwanta mai zaƙi ne saboda zaƙin ruwan rijiyar manzo Allah yakan taso musamman ya shigo gonar don ya sha wannan ruwan kuma gidan ma a ciki yake ya ce to na baka ita don ka bashi wannan dabirin guda ɗaya manzo Allah ya ja ka ce ce kam idin rada li abi da hadatul janna ya dinga maimaita ta inji Anas bin Malik yace ma qalaha marratan wala marratayn wala thalithatan manzo Allah ya dinga maimaitawa Allah kadai ya san adadin dabinan da Abu Da'da yake da shi a aljanna to Abu Da'da yanzu gona ya fitar ne mulkin sa sai ya koma gida kuma kafin ya shiga gona sai ji matarsa tana wasa da yaranta sai ta kasa shiga ciki yana tunani ko ya zai gaya mata cewa to yanzu fa sai dai mu je mu nemi wani nan ya fita daga hannunmu sai ce ya umma da hada ce umma da hada ita ce labbaika ya aba da hada na amsa kiranka ya aba da hada sai ce ukhriji min al-bustan fito daga gonan sai ta ce akhruj min al-bustan sai ce na'am ukhriji min al-bustan faqad bi'tuhu fita daga gona na riga na ciyar da gonar sai ta ce bi'tahu liman ka siyarwa ka siyarwa sai ce ita huli rabbi bi nakhlatin fil janna na siyarwa Allah an bani aljanna sai ta ce Allahu akbar ma tadkhul sai kabbara ta ce kan ma ka shigo kaga inda irin matan mu ne sai ta ce ka hado da saki uku daga nan ko tunda abin da muke da shi kenan ko sai ustazu ba to talaucin kake so mu ci ko to ni ba zan iya ba ni na tafi gidan ubana na haifo min da takarda ta daga can amma da su da matansu lahirar ita ce a gabansu mu kuma da mu da matanmu duniyar ita ce a gabanmu shi za in an shigo maka da kuɗi sai ka ga kana mu wani zan ta gani saboda yanzu na za ta zunguro daga wani list ko honey honey a lokacin ne za ka ji ana honi honi wallahi ka manta ka ce ka shi mun kaza yanzu za ka ga zungureran lif sai ta ɓoye ita ma tana jin muryarta, tana da wani kaya ita ma sai ta boye kowa tikfata kowa na shakkan kowa kowa da ne kowa duniyar yake yi wa fada ita na yi kai mana saboda haka haka ɗabi'ar sake Allah ka shirya da mu Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu ka ba mu ikon sanya lahira ita ce firamari a sanin ɗinmu a duniya kafin komai da mu da mu da 'ya'yanmu to saboda haka wannan abin da ya faru ke akan wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya akan wannan sahabi suhaibin romi kenan Allah maɗaukaki ya ce wa minan dasi man ya shiri nafsahu a daga cikin mutane akwai mutumin da yake siyar da ransa da dukiyarsa da abin da ya mallaka don neman yardan Allah wallahu ra'ufun bil ibad Allah bai wa ne ga bayinsa kaga anan Allah ya tausasa masa saboda ya saki dukiyarsa rankatakaf saboda yana son isa aljanna kuma gashi Allah ya yabe shi kuma ya tabbatar da har zuwa ranar tashin kiyama in dai za mu karanta Qur'ani sai ka ci karo da wannan labarin na wannan sahabi saboda ne ya yi abin da Allah ya yarda da shi duniyar ta zo mai a kaskance lahira kuma ta zo mai ne a ɗaukaka shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗi a hadisin abdullahi ɗan abbatin ruwayan imamu tirmidhi bacci ya yi cikin dare sai bayan ya gama kiyamun laili sai baccin ta masa nauyi har yana gaggarasa sallar asubahi to a cikin mafarkin ya ce sai ga Allah ya zo min da mafi kyawun sura sai ce min ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya sa duniya a gaba in ji Allah yake gaya min Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mai zan yi ɗaiɗai da lamarinsa na duniya kuma duniya ba za ta zo masa ba a kaskance sa'annan in ya roƙe ni ba zan ba sai abin da na rubuta zai samu amma duk wanda ya sa lahira ita ce manufarsa da burinsa duniyar za ta zo masa a kaskance kuma idan ya roƙe ni zan ba sa duk abin da yake so a duniyar sa'annan kuma zai samu lahira ashe kenan ya zama mana cewa manufarmu ita ce lahira sai duniyar ta zo mana a kaskance ga yau me yasa muke shan wahalar duniyar saboda duniyar muka sa a gaba idan muka sa lahira a gaba duniyar za ta zo mana a kaskance akwai wani bawan Allah kullum zaka gan shi a cikin masallaci tasbihi karatun qur'ani tasbihi roƙon Allah yana zaune kawai aka kawo mai contract wanda wasu suna zuwa nema da kuɗi ta ba da bribe dan a basu shi yana zaune ne aka zo ana ce mai karba yana baya so ana dan Allah ka karba yana baya so ana dan Allah ka karba waye waye zai maka wannan in ba Allah ba ina fata an gane an fahimci wannan kaga mutane da yawa ba sa fahimtar haka wallahi akwai wani dattijo da na sani wani abu ne ya faru da shi abin al'ajabi ne yana zaune ya ce alwala zai yi ya cire hulansa haka ya ce kawai sai ga kuɗi 1,000 note an sa mai aljihu a kan cikin hulansa ya ce malam ya duba damansa da hagu a gabas da yamma bai ga kowa ba ya ce ya zagaya wajen bayin masallacin ya duba ya gani shin wani ya samu ya shige wajen dankare ya gani ya ce malam na gama zagayawa ban ga kowa ba a kara don Allah ya hukuncin wannan kudin tambayan da ya mun kenan sai na ce mai baba me kai sai ce yana da ɗari biyar kuma ɗari biyar kuma ba shi aka yi to kuma ya baro gida ba kudin cefane sai ya ce bari ya yi alwala ya tafi gida ya ba su kudin sannan ya dawo masallaci ya ci gaba da ibadarsa ya ce lokacin da ya juya zai shiga masallacin sai wani bawan Allah ya ce mai don Allah ya taimake shi tun shekaran jiya bai ci abinci a gidan sama. ya ce malam da na ji ya faɗa haka sai na ga a ah, aina nawa da sauki na yau ne kawai ban bada ba bari in yi miƙa masa ne na ɗauki ɗari biyar ɗin na bashi ya ce malam ina bashi shi ne na shigo na zauna zan yi alwala in je masallaci in ci gaba da roƙon Allah ila Allah zai kawo wani saukin da zan iya kai wa iyalaina ya ce malam shi ne ina juyowa na ga wannan kudin sai na ce mai rizqun saqahu Allahu ilaika na ce arziki ne Allah ya kawo maka shi salwa daga sama ka ci shi hani'an mari'a kaga Allah ya ga abin da ke zuciyarsa sai ka mai mafita wa man yattaqillaha Allahu makaraja wa yarzuqhu min haythu ya yahtasib wallahi dattijan nan bai nutsu da kuɗin ba ya jinja cewa malam na ce baba arziki ne Allah ya baka kakka ji komai na ce ci ya ce ko aljanu da suka sa na ce ba wani aljani karama ce Allah ya maka kaga ya nuna maka cewa tabbas wannan mutumin ba mutumin banza ba ne ko to duk wanda ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah to Allah ya wadatar masa ni da kai abin da ake so mu dogara ga Allah mu mai da al'amarin mu zuwa ga Allah mu gani Allah zai mana ko ba zai mana ba shi sa Allah ce wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai tausasawa ne ga bayinsa Allah ka tausasa mana ka buɗa mana arziki duniya da lahira ka ƙara mana imanin da za mu kyautata alaƙar mu da kai ka kame hannayenmu daga saba mata da kuma abin da zai sa kai fushi da mu sai Allah maɗaukaki ya ci gaba da cewa يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين wannan kuma ayar sai Allah canza faifai zuwa ga kiristoci da yahudawa har suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma al'ummansa gabaki daya Allah ce ya ayyuhal ya suka yi imani udkhulu fi silmi kafa ku shiga musulunci gabaki daya bi ma'ana kada ku zama a tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd kada ku zama masu yin imani da wani bangare kuma masu kafircewa wani bangare na Qur'ani ka ce nan kayi imani da shi saboda yi fego ɗinka. can kuma ka ce baka yarda da shi ba saboda abin ya taɓa aikin da kake yi aka mutane aka koma yau ko duk abin da ya daidai da za zaka ji ana uh masha Allah amma duk ayar da ta hau kan mutum zaka ji ana cewa akramaka makalla wannan ayar da ya ce ko sahihiya sai ka ce mai diskin idi a cikin Qur'ani akwai sahihi da idi ne ai hadisi ne ake samun wannan saboda kaga anan kana jin ya taba ka kuma wannan idan ka ji ya taba ka to sai ka ji kana kokarin kawo wato wani tawili shi sa ibn al-jawzi a cikin akhbar al-hamqa wal wato yake bada labarin wani mutumi wal mughaffalin yace malami ne yana gidan wato sarauta na shugabanni sai yana tsawaita karatu a sallah kuma karatun sai shi shugaban sai ce masa kai daga yau kakka ƙara tsawaita mana sallah sai mana sallah da to yanzu alhaji ya bada doka ko na Allah za a bi ko na alhaji kuma sallah ce ta asuba daman sallah ta asuba tsawaita ta ake yi shi sa aka bata a raka'a haka hadisin na na ishe ce ta ce abin da ya sa aka bata a bi biyu saboda tsawaita sallan da ake yi a asbahi shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ƙara ta ba bata a biyu shikenan liman sai ya ce to tunda Alhaji ya bada doka bi ma'ana wani rabu ko his excellency ko distinguish ya bada doka to yanzu ne za a bi dokan Allah ko nawa na distinguish ko na honorable shikenan da ya zo sallah sai karanto ƙarshen suratul ahzab rabbana inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila sai ruku'i aya ɗaya karanta ma'anar ayar sako ya bashi rabbana ya ubangiji inna ata'ana sadatana mun yi wa shugabanninmu biyayya wa kubara'ana da manya-manyanmu fa sai suka batar da sai da ya taso a raka'a ta biyu sai ce rabbana atihim dhi'faini min al'azabi ya Allah ka musu azaba azaba ninkin ba ninkin wala anhum ka tsine musu la'anan kabira tsinuwa mai girma sai ruku'i da ya ruku'i sai ce kai da aka idan da salace kai daga yau ka karanta kowace aya a Qur'ani banda wannan kaga me kenan sako ce ya bashi ko ya isan mai da sako kaga anan ma ya mai wa'azi kenan tun daga ranar sai ce daga yau ka tsawaita duk abin da kake so a cikin Qur'ani amma sai ka ƙara karanta wannan ayar Ka ai san mai da sako kenan ko to Allah madaukaki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda suka yi imani udkhulu fi silmi kafa ku shiga cikin musulunci ga baki daya komai da komai duk abin da Allah ya ce ku bi shi magana shine magana da imamu Abdullahi dan Abbas da mujahid da kawus da imamu bahab da ikrama da qatada da imamu sadusi da ibnu zaidin dukkansu suka ce udkhulu fi silmi ya'ni al-islam suka ce silmi anan ana nufin ka shiga cikin musulunci ga baki daya wato duk abin da musulunci yace kai kai duk abin da musulunci yace ka bari ka bari kada ka ce a'a nan muna nan amma nan a'a duk abin da zai doka ne daga Allah to ka bi shi haka imamu al-sabari ya ambaci wannan tafsirin a cikin sa mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu a ƙarƙashin wannan aya sannan kafatan abdullahi dan abbas yake cewa gabaki ɗaya abdullahi dan abbas yake cewa abin da Allah ke nufi da kafatan a wannan ayar da mujahid bin jabar da abu la'aliya da ikrama da arrabi'u bin anas da imamu suddi da muqatil bin hayyan da qatada as-saddusi da imamu bahab dukkan su suka ce abinda ake nufi da kafatan sai ce ai jami'an gabaki daya komai da komai da musulunci ya ce kai kai shi haka mujahid yace ai i'malu bi jami'i a'mali wa wujuhin bir ku yi aiki da dukkan ayyukan musulunci da fuskoki na biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala khasatan man amana min ahlil kitab yace musamman ma waɗanda suka yi imani daga cikin ma'abuta littafi su ne kristoci da yahudawa to kaga Allah ya ce ne a shiga musulunci gabaki daya wato in ka kai musuluncin yi da gaske ina fata an gane kada ka ce a nan za ka yi amma nan ba za ka yi ba yau ka duba matasa za ka ga matashi ya tara gemu masha Allah za ka yi tunanin a'a yana bin sunna ne a'a saboda kawai musicians sun tara gemu su ma suke tara gemu ka ga matashi ya sa a wato nisfu zuwa idan tsahu wandanta sai ka yi tunanin a'a masha Allah kamar sunna yake bi a'a saboda Michael Jackson yake bi sunna Michael Jackson saboda in sa court haɗewa a sa court shine ya tsaya iya idan sahunka kada ya sauka ƙasa a ga socks ɗinka na ɗan fitowa sai a ce michael jackson style wato shine haɗewa shi ya burge to kaga a nan kaga ba ba musulunci yi ba Ka yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama musulmi ya ƙona gashinsa wai valentoni ya cire nan ya cire nan daga nan har zuwa nan wai shi balanto ne wani ɗan iskan ɗan kwallo ya ƙona nan gashin kamar tunkun zakara zuwa ƙeya sannan kuma wai shi ya haɗe baya jin kunya sai kai da kake bin sunna wani fa idan ka gan shi yadda ka san yaro ya yi kashi a famfas ya zazzago haka za ka gan shi ya sa kuma ƙatotan kata a wuyansa kamar kare what's up baby what's up baby wai shi ya haɗe irin wato wai shi gayan nan ba zan manta ba lokacin da muka yi NYSC wani matashi da ya zo wajen ya addabe mu aka ce if you know you are from UK and America chew here wato graduate ɗin America da Ingila su ciwon a nan layin su guda ɗaya other countries aka ce mai layi guda ɗaya wallahi bawan Allah nan wanda shi yadda ka san wandan yan kama ya zazzago ya sa wani takalmi yadda ka takalmin hawa doki ya sa kasha a wuyansa ya wandansa ya zazzago kamar yaro ya yi kashi a famfas tun da ya zo wajen baby you know ya dinga you know yadda ka san shi kane ne taba zuwa america amma da yake empty vessels ne ba komai a kwakwalwa abin da ya sani haka ba da form wannan form din za ka yi indicating in tribe ɗinka wallahi bawan Allah nan da aka sa indicate your tribe sai sa English to take iya ce ta ce hey coppers ta ce ni kuna konsiwa otondo here o ta ce we are they speak English in Nigeria as a language sai ce ma ta ce don momo ni otondo look at him wallahi tun daga wannan lokacin yi tsit bai iya magana to ka gani ba komai a ciki to kai shiga musulunci da gaske duk inda kake kakka ɓoye a identitin ka nuna kai musulmi ne amma ka wani mutum ya shiga wani waje yana wani kokarin sa pickup wai yana rufewa don kada ma a ga wajen goshinsa asaranka duk inda ka je a san kai musulmi ne in wanda ke bautan gunki baya koyi bautan gunkinsa ba ka ganin yan inda da ake nuna sa a social media ruwa ne ambaliya aka yi suka rike allansu ana gudu da shi kaga Allah ma ake taimakawa Allah da ke taimakon mutum a'a su da ke taimakon Allah sun riko allolin a ruwa to kaga ai abu ya lalace to Allah ya maka gata ya maka gamsakata a ce kuma kana kunyan musuluncinka ba ka so ka bayyana musuluncinka wannan abu matsala Allah ce udkhulu fi silmi kafatan ku shiga musulunci ta baki daya wala tattabi'u khutuwati shaytan sai Allah ce kada ku kuskura ku bi tsari da wato hanyoyin da shekin yake tsana wa mutane don ya halaka su kakku in ji Allah kaga anan wala tattabi'u khutuwati shaytan kaga fi'lu mudari'un ne ko maqrunun bila annahiya tadullu ala at kuma kenan anan kaga fi'il mudari'i ne majzumun bila wa alamati jazmihi hasfu harfin nun kaga anan wala tattabi'una khutuwati shaytan shine sai aka cire nunun din dan jumlar tafi karfi ai idan an ce kakkabi da takka kuskura kabi wanne fi karfi takka kuskura kabi to shine abin da Allah ya ce takku kuskura ku bi tsarin shedan wato inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa Allah ce shi alfa makiyinku ne ku riƙe shi maƙi. duk wanda ka rike shi maƙi don Allah za ka yi sake da shi sai Allah ce innama yad'u hizbahu li yakunu min ashabi sa'ir yana kiran wato rundunansa ƙungiyansa abokansa don su zama 'yan wuta. Kamar ya alkawari ya ce sai ya shigar da su wuta. to wannan tsarin da shi an yake yi Allah ce kakka kuskura ka bi shi saboda zai halaka ka zai raba ka da Allah shi sa imamu ibnu kasir yake cewa ai i'malu ta'at wajtanibu ma ya'murukum bihi shaytan ku bi biyayya ga Allah ku nisanci duk abin da shaytan yake umurtan ku da shi innama ya'murukum bisu'i wal fahsha' saboda shi shaitan yana umurtan ku ne da mummuna da aikin alfasha ash da ido kuma faqra yana muku alƙawalin talauci ne sai a ce a ga iftar nan na masallaci ana so ku yi saboda ku samu lada sai ya nuna maka kai wallahi shi ka har yanzu tukunna sai ya ce maka har yanzu tukunna shi kenan sai ka tsaya tukunna tukunna tukunna sai ka ga wani ya zo ya kwashe ladan kana nan shekaran jiya mana tsaye a nan ko jiya ne ma wani balarabe ya zo dan suriya ya zo kawai da shi da matarsa da yaransa a cikin mota sai ajiye ruwa a nan ya mana sallama sai ke haka yana nuna masallaci yana tunanin ba ma jin larabci sai ya fara mai larabci sai ya tsaya kenan ne a sa a ina a masallaci in aka zo ne buɗe baki saboda abin da suke yi kenan abin da suka taso a kai kenan to amma mu mutane sai kaga mutum yana ganin kyashi ne ya ɗauki kuɗi ya ba Allah idan kai kai ka kai wa fa ba wani kai wa ba kuma wallahi gara ka bada saboda yaran nan da kake gani wallahi wani yaron bashi ne akan ka ba zai bada ba ana sha mana misalin yaron da ya ce su biyar ne kuma duk maza ne suka zo ana bin babansu miliyan ɗari ya mutu an samu miliyan goma a kan ɗin baban amma yana da asad ɗin da zai iya biyan wannan miliyan ɗarin suka zo suka ce ana a raba mana ce ai ba a raba gado sai an biya bashi suka ce malam ba ruwanmu da bashin nan ba mu muka ci ba baban mu ya ci shi da ya ci ya san yadda zai ya biya mu wannan namu ne in ba za ka raba mana ba mun san inda za mu je a raba mana suka ƙara gaba don waye ya ciwo bashin don su ɗan rayuwarsu ta yi kyau ko to ga sakamakon da suke masa shi sa gara ka yi ka ci kuma ka yi wa addinin ka hidima ya fi maka alkhairi don idan ka tara musu ba lalle ba ne ka tana da su gabana wa'ansu yara suke magana ɗayan yana cewa baba wai wacce sai kira sunan wata yarinya an bata tana juya min kai sai ɗan ya ce baba ka gaya mata idan babanka ya mutu naka ka san ya ci uban nasu saboda babanka ya dama ma babanta kuɗi kaga ana analysis anan wallahi ina zaune sharaf na juya musu baya ne sai na juyo sai na ce kai wannan baban da kake gani shine security ka wallahi in ya kwanta ya mutu mutanen nan da kake gani a gidanku ba za ta ƙara ganin su ba ba za ta ƙara a gidanku ba saboda haka security ka ne ka rike shi gam sai nan. ya malam sai suka fara wai ya malam to kaga irin wannan gara ka ajiye ka yi wa addinin ka hidima don ka samu yardan Allah ina fata Allah ne Allah ya ba mu ikon wato taimakawa addinin Allah da kuma ciyar da masu azumi a koda yaushe to shine Allah ya ce kar ku kuskura ku bi tsarin shedan saboda shedan zai dinga nuna maka talauci ai ni kaza ai kaza kaza kaza kuma a banza an zaka je ka kashe wannan kudin kuma ga inda za ka samu lada kuma yi maka amfani a lahira sai Allah ce innahu kuma aduwwun mubin saboda shi shedan gare ku makiyi ne bayyananne kamar yadda yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa shedan makiyi ne gare ku ku rike shi makiyi alam ahad ilaykum ya bani adama Allah ta'budu shaytan Allah ce ba ashe ba yi alkawali da ku ya ku ƴaƴan annabi adam kanku bin shaidan ba innahu lakum aduwwun mubin saboda shi shaidan makiyi ne bayyananne gare ku ina ba ta an gane shi Allah ce afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu yanzu za ku bi shaidan da zuriyarsa koma baya na inji Allah kuma alhali shi shaidan da zuriyarsa makiya ne gare ku kaga Allah ya nuna mana kiyayya a fili don girman Allah in ka san makiyinka kana bin hanyar da ya bi kana haba haba bane da shi to Allah ya ce ku yi haba haba da shi dan saboda makiyinku ne a bayyane ya lashi takobin sa ya ce sai ya jefa mutan jahannama wanda ya ce sai ya jefa ka mutan jahannama za ka yi wasa da shi ai ba za ka hanyar da ya bi ma sai ka canza ko saboda ne saboda kada ka fada tarkonsa shine Allah ce fa in zalaltu idan santsi ya kama ku min ba'di ma ja'atkum al bayan bayani ya zo muku na gaskiya bi ma'ana san ya jaka ka fada farkon shedan kenan ko bayan gaskiya ya zo maka ka fada cikin tsantsin idan ka tuno Allah ce fa'alamu anna Allah azizun hakim ku sani cewa fa Allah buwayayye ne kuma mai hikima kaga anan sai kai sauri ka gyara in ba haka ba in ka mutu kuwa za ka ci azaba ta ubangiji to saboda haka kaga Allah subhanahu ta'ala yana ishara idan tsantsin shedan ya damu ya sa muka fada kuskure to sai mu yi kokari mu tuba saboda Allah mabuwayi ne mai hikima kuma abuwayarsa zai sa ya damke ka idan ya damke ka zai maka ukubar da ba za ka iya kare kanka a kai ba Allah ka shirye ki nan zamu da sa'aya idan Allah ya raya mu gobe sai mu tsaura akan ayar da take bayanta subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لأن التنزيل السمعان وإذا من في الكتاب أنا أقول المؤمن والذي لا اليوم sannan kuma ya za a yi tsara wata hannunin da ya wuce lokacin da, tana tsira kafin karatu idan mahaifiya ta kwanta ba ta da lafiya har kuma Allah ya kaddara rasuwanta abin da ke kan yan uwa shine za a ciyar mata ne za a ciyar mata ne sai ku kiyasta shekara uku ne ko shekara hudu ko shekara biyar sai ku ce to sai ku ciyar mata na wa'annan shekarun ina fata an gane wannan shine abin da ya tabbata daga nana Aishatu Allah ya kare yadda a gare ta Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihinsa wasu na farko je kun yi kuskure da kuke musu akan siffar Allah da ku sani ba ya kamata ku je wajen malamai ne ku tambaye su akar makallahu tambaya ce muka zo da ita a tattauna wanda muke yi muna magana ne akan siffofin Allah muna so kai mana bayani yaya siffan Allah na gani yake shi kuma malam sai ya karanto maka aya ta jiri a ayunina jaza'an liman kana kufir ko wannan kenan Allah yana da idanuwa ne guda biyu haka hadisin ma Imam muslim ya rawaito a cikin sahihinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan dajjal yace innahu a'warun dajjal ido ɗaya yake gani da shi wa inna rabbakum laysa bi a'wara Allah ba ido ɗaya yake gani ba ne kenan ido biyu yake gani ka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da maganar fili amma musu a akan abin da ba ku da masaniya kuskure ne dan zai iya sa ku je ku fada halaka ka gane wannan Allah ka shirye da mutum ne ya kada arziki saboda rashin lafiya a watan rafa to bayan sallar idan zai rama zai ce rama a wannan azumin ranar juma'a ko ko mu kyau da rama azumin ranar juma'a idan ka kudurta cewa kana so ka ta ne saboda alala da darajar juma'a to wannan haramun ne manzo Allah ya hana ya ce la ta sumu, yawmul juma'a illa an ta tasumu yawman qablahu yau yawman ba'dahu kada ku yi azumi ranar juma'a haka kuma kada ku yi kiyamun laili saboda garin juma'a kawai sai dai ku yi azumi a alhamis sai ku kara da juma'a ko kuma idan ka yi juma'a sai ka tsara da asabar amma juma'a tilo saboda darajar ta in ka yi babu azumin baka da lada kuma ka saba dokar Allah saboda ka kudurta cewa saboda falalar ranar juma'a kuma manzo Allah ya hana ka hatta text messages din da muke na juma'a juma'a wannan kuskure ne yana daga cikin bid'o'i da al'umma manzo Allah suka kirkiro suka yi koyi daga kristoci da yahudawa kristoci suna cewa happy sunday ko yahuda kuma suna cewa happy saturday mu kuma sai muka koyo muka ce ne happy friday ko juma'a mubaraka duk wannan kuskure ne saboda haka in kana ma yi ka gyara dan ba daidai bane kana koyi ne da kristoci da yahudawa haka kuma manzo Allah ce al'umman sa za su koyi da kristoci da yahudawa a komai na rayuwarsu kai manzo Allah ce da za su shiga ramin damu al'umman sa sai sun bi su sun shiga ramin damu saboda koyi da su sai abin yi masa habai girma suka ce al-yahudu nasara ya ma'aikin Allah yanzu kana nufin musulmai za su ajiye addinin su duk abin da kristoci da yahuda suka yi su ma sai su koyi da su sai su fito da shi a addini sai manzo Allah ce faman to wa nake nufi in ba su ba yanzu ba abin da suke yi ba kenan suna yin happy new year ko mu ma muna happy islamic lunar calendar ko sannan suna yin ah, yearly anniversary ko mu ma sai muka ɗauka Allah ya jaddada rahamarsa muna son ka amma Allah ya fi son ka yau shekara ashirin kenan da ka rabu da mu duk wannan al'ada ne na kiristoci da yahuda duk mutane suka ɗauka an gane aka ɗauka aka yi yaɗawa a social media don wa'annan kuskure ne a daidai bane Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala ya kara mana lafiya da alkhairi duniya da hayyu ya qayyu ina da tambaya kamar haka kwana shi da ya da a bayan imam to ina ta ƙarin bayani game da ya yi tsare domin ita ba ta shiga cikin dare ba asali a daren lailatul qadri goman ƙarshe kenan jaran ma gabaki ɗaya ranka ta kaftinta manzo Allah ke rayawa to kaga in liman zai zo ya ce misali za a raya daren tun daga farkon tarawih za mu fara da yawan kayan ba za ku ƙara zuwa ba guduwa za ku ce dai ko ya ce wani sabon wani addini ya zo da shi saboda ba abin da ka saba gani mutane na yi ba amma abin da maza Allah yake daren ne gabaki ɗaya ya raya ka da sallar to kuma asalin tarawihi ana raka'a biyu ne a ɗan huta sannan a karanta shi a kawo biyu a huta jabir ɗan abdullahi ya ce a ruwayan abdurrazzaq a cikin musannaf ɗinsa ya ce wa kanu ya ƙara'una bini'ina sahabbai a lokacin suna karanta ayoyi ɗari a kowace raka'a kaga a raka'a biyu a kusa dire bakara to aya ɗari sannan a yi rukuni a ɗauko aya ɗari sannan a yi rukuni kaga wallahi wani zai gudu Allah wallahi wani zai gudu zai ce ta ban taɓa maganin sallah irin wannan ba shi ya saba mu da hammatan Allahu akbar sami Allah kana Allah fa ya saba da irin wannan sallah to a ce aya ɗari kaga zai gudu abin da ya dace shine daren gabaki da ake so karaya ko da misali ka taƙaita da wannan tarawihin nan kawai da aka a farkon dare ka je kai baccin ka dace da lailatul qadr saboda dama Allah ce salamun hiya hatta matsala alfajir daren tun daga faduwar rana har zuwa kirkirwan alfijiri albarka ne da aminci na Allah to kayi sallan isha'i kai magariba kayi isha'i kayi tarawih ka je ka kwanta ka shiga ciki an gane amma a ce kwata-kwata ne baka yi ba shine kai asara to in kuma kana so ka samu bonus kan bonus to shine ka raya daren gaba ki ne kamar yadda manzon Allah yake yi sai hana kansa bacci ya kada iyalansa wanda fa an gafarta masa a aljanna ma firdausin a'ala GRA kuma first class GRA na aljanna kuma a first class GRA din aljannan akwai first class house in the first class GRA shi kadai ne a gidan wanda duk firdausi babu gida irinta kuma nashi ne amma yana hana kansa bacci to kai fa karabiti ni da kai da ba mu san matsayin mu ba Allah ya yafe masa laifinsa a baya da wanda zai yi a gaba amma duk da haka yakan yi tsayuwar dare har kafafuwansa su kumbura sun tuntun hanna na shi ta ce me yasa kake haka har da an yafe maka fuffukan ka a baya da wanda ma za ka yi a gaba in ma za ka yi sai ya ce ya'isha ya Aisha afala akuna abdan shakura ya ce ina na Aisha ba kya so in zama bawa mai yawan godiya ga Allah to balle ni da kai da bamu san matsayin mu ba ka gan ne ya kamata ni mu ra'ayi daren mu jajirce dan mu nemi aljanna haka ya kamata mu na'am haramun haramun haramun haramun malaman musulunci sun yi ittifaki haramun ne ka karanta qur'ani ba da larabci ba shine kawai yadda ka koyi da jarida na banza ko to ka koyi karatun qur'ani it's not late ina fata an gane duk inda ka san ana koyan karatun alqur'ani ka je a koya maka in ma malami za ka ɗauko a gida ya dinga koya maka ko a ofis ɗinka kana biyan shi eh, dubu saba'in dubu tamanin in ka zo waje na zan baka malaman da za su karantar da kai amma dubu ɗari za ka yi dubu biya ba tamanin ba ina fata an gane su koya maka karatun ƙur'ani ka iya a ah, karatun banza na jarida ma a arewar digiri ne ne ba karatun jarida ba ne a ah, ai eh, mana mutum ya gama jigirgiransa me yake yi sai ya ce min kamun disney haɗa min da daily trust haɗa min da waye ba shi ne in ya buɗe buɗe buɗe shi kenan ba ko akwai wanda ya gama digiri wai ya ɗauko handa cikin sai na karantawa ka taɓa ganin shi tsakani da Allah ka taɓa ganin shi maganar gaskiya sai dai jarida ko ya kare ya duba punch ya duba wannan ya duba wannan sannan an gama sai a ce dan kunna mun tashar nan channel channel TV duba mun BBC duba mun Al Jazeera duba mun shikenan fa karewar ta kenan to qur'ani da duk sakon duk kalma duk harafi ɗaya lada goma ninkin ba ninkin ba ne za ba ka koya ba ka koyi wannan abun banzan da a duniya za ka kare ta kwanonta ma haka 'ya'yanta za su kattabe su ci Allah sarki baba ya gama aiki ko ya gama aiki kana mutuwa shi kenan Allah sarki ba ba sai dai an je shi kawai a matsayin tunawa amma ba zai yi musu amfanin komai ba kuma idan ka mutu aka shigar da kai kabari dan Allah ana cewa what is ne ko ana cewa what is day ko ana ce maka ka kalli TV yau ko baka kalla ba ko ka kalli Al Jazeera ko CNN ko BBC har kan mai da ake maka me ake ce maka eh man rabbuka kaga islamic studies kenan wa man nabiyuka malaman islamiyya kenan wa ma dinuka malaman islamiyya nan dai da kare na su ne dai su ne dai kuma su ne Allah ya yi magana kuma su ne za a tambaye ka abin da suke koya maka amma baka ɗauke su da kima da darajar ba wannan dai abin shi saboda haka ka dauke shi da muhimmanci ya fi komai Allah ka shirya ta da muka karanta daidai Allah ka karba mana wanda muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana yanda ka hada fuskocin mu a wannan wuri ya Allah mana roƙonka ka hada mu a cikin firdausul a'la ka yafe mana zunuban mu ka yafe mana kurakuran mu ya Allah ka ba mu ikon tura daga zunuban mu duk abin da zai sa ka yarda da mu ya Allah ka ba mu ƙwarin gwiwar aiwatar da shi ka ƙara mana imani wanda za mu nemi kusanci zuwa gare ka da za ka yarda da mu ya Allah duk abin da zai sa kai fushi da mu ka kame hannayen mu kada ka ba mu ikon aiwatar da shi wa'annan shugabannin da ka azurta mu da su ya Allah muna roƙonka ka tausasa zakatan su ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah ka kame hannayen su kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida aljanna ka gina mata gida aljanna kai albarka da dukiyarsa kai albarka da zuriyarsa ya Allah yadda ka bashi dukiya ka bashi ikon sarrafa arzikin nan wajen yi wa addinin ka hidima muna roƙon ka mu ma kai mana tagomashin arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima irin wanda yi ko fiye da wanda yi ya Allah da mu da shi ka karɓa mana a matsayin ibada ka tara mu a cikin firdausul a'la da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka da yafi mana kurakuran mu idan mutuwar mu ta zo ka sa mu cika da kyau da imani ka sa aljanna ta zama makoman mu ka tara mu a gidan aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka karɓi rayukan mu kuna mai yadda da mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk